Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da maraicen litinin dinnan 28 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage daga zauren gabatar da shirye-shiryen a New York. da kuma ni Halima Jimrau a nan Washington DC. Kun san cewa matsalar shaye-shaye ba maza kawai ya shafa ba a wannan zamani? Kuma mafi yawan tashin hankalin da ake fama da shi tsakanin ma'aurata yana da nasaba da shaye-shaye matsalolin da iyalai da yawa ke fama da su a yau suna da alaƙa da shaye-shaye ko uba na sha ko uwa tana sha ko kuma duka biyu suna sha wani lokaci ma har da 'ya'yan ake sha shi yasa yau zauren matasa ya mai da hankali kan irin illolin da shaye-shaye ke yi wa zaman iyali maganan shan kwaya a yau a najeriya gaba ɗaya ya zama ruwan dare duk lokacin da ce ma'aurata mashaya ne bugaggu ne kwaya illa ce babba musamman ma ta bangaren aure to wai yaya aka yi wannan matsala ta yi karhin jama'a shin eh, wato raunin daga talakawa ne ko kuwa daga shugabanni shugabannin da muke da su a arewa shugabanni ne domin shugabanninmu ne amma suna da rauni wajen kishin al'ummarsu wannan rauni nasu shine ya kawo mana abubuwa suka taɓarɓare mana sai amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan illolin shaye-shaye sannan ku ji ra'ayoyin matasa akan wasannin ƙwallon ƙafar da aka yi a ingila a ƙarshen mako Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Jamila kina ji na ko? Ina ji sosai. Yawwa to kahin mu ci gaba da shirye-shiryenmu daga nan wato mu na wada tsotsar shirye-shirye a nan birnin Washington DC kina can New York a wannan babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudana yanzu haka. gaskiya kamar yadda aka faɗa ɗazu shugaba barack obama ya tattauna sosai kuma a cikin abubuwan da ya tattauna a kai ya ce gaskiya dole ne kasashen duniya baki ɗaya su haɗa kai domin kawo ƙarshen ta'addanci da tashin hankali musamman ma irin tashin hankalin da ake samu a ƙasashen duniya masu tasowa sannan kuma ya ja kunnen sauran kasashen duniya game da muhimmancin matasa ya ce karfin ƙasa ya danganta da ƙoƙarin mutanen ƙasar kuma tunda yanzu matasa da dama sun rinjayi mutanen duniya sosai yana ganin cewa ya kamata a ƙarfafa su ya ce ba wai lalle ba ne ba sani ko karatu shine zai nuna ƙarfin ƙasa yadda matasansu suke kokarin neman sani da kuma ƙara fahimtar su yana ɗaya daga cikin mm. abin da zai nuna karfin ƙasa. Yau wato mun gode sosai Jamila bari mu ci gaba da shirin ma'anan wato amsoshin tambayar mu ta jiya tambayar kuma ita ce ta yaya matsalar shaye-shaye ke shafar rayuwar iyali da matasa da ma duka al'umma ga da yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook. Hmm. ai a fili take cewa masu shaye-shaye ba sa neman zaman lafiya sun fi buƙatar hargitsi a koda yaushe wannan ne dalilin da ya sa gurɓatattun 'yan siyasa kan yi amfani da su wajen dagula abubuwa a lokacin zaɓe sako daga shamsuddin abdullahi rijau unique boy yanzu haka kan titi ba tsoro ba kunya wallahi kan idanmu mata suke sayan kayan shaye-shaye wallahi wannan abin ya ɓaci ka ga mutum da gemu kamar na Allah amma dillali ne wallahi yanzu haka karhe uku da minti hamsin da biyar na yammacin nan bakin masallacin modibbo na kandahar kohar ƙaura muka ga an tsaya an sauke wasu mata a napep wasu suka tsaya da alama mahaɗa ce aka yi aka yi wannan hudda mun so mu kira 'yan sanda amma ba mu samu lamba ba lallai hukuma ya kamata ta yi ƙoƙarin raba wa jama'a lambobinta ko don irin wannan Sako daga wani bawan Allah daga Katsina, Najeriya. Wannan matsalar takan faru ta dalilin rashin samun aikin yi ga matasanmu da kuma yin sakacin iyaye wurin tabbatar da bayar da yaran su cikakkiyar tarbiyya. Shaye-shaye yakan haifar da mummunan tabo wadda ba a iya gogewa. Misali, yin faɗe, sata, kisan kai, yin ta'addanci. Wani lokaci sukan yi wa iyayensu faɗe, mata wanda suka haife su. ko kuma su yi barazanar yin kisa ga mahaifinsu wanda ya haife su Allah ya kiyaye amin sako daga Usman Ibrahim Khalil Shaye-shaye na da illoli da dama masu gurɓata rayuwar masu sha, musamman ma shan taba wiwi da miyagun ƙwayoyi da maganin tari. Don haka ina kira ga masu shan waɗannan abubuwan da su daina saboda gabar rayuwar ta kyau, sako daga Ashiru Madu. Aisha ya shaye shi ke kawo sace-sace, zinace-zinace, hare-haren ta'addanci, faɗe da dai sauransu. Al'ummar da ke ɗauke da mutane masu irin halayen nan za ta iya lalacewa, Allah ya sawwaka, amin. Sako daga tukur alkali koko. A gaskiya illar ba ta da iyaka, babbar shi ne zai ɓata wasu kuma ba zai anhwana wa kanshi ba balle ya anhwani al'umma. ya cuci kansa ya cuci iyayensa ya cuci al'umma saboda sata hitintunu kala-kala. Ya Allah ka shirya waɗanda suke cikin wannan hali, amin. Ka kare mu da zuriyar mu amin sun amin sako daga Hassan Umar. Babu shakka, shaye-shaye yana ƙara gurɓata al'umma matuƙa. A nan ina kira ga hukumomin da ke kula da fataucin miyagun ƙwayoyi da ta kula don ganin an kaura shaye-shaye a cikin al'umma. Sako daga arma ya'u baka aikin yaro, ƙaura na moda. Yau da gobe, maudu'inku na yau gaskiya kun so sami inda ke min ƙaiƙayi, matuƙa, wallahi ba komai yasa na ce haka ba sai yadda nake ganin matasa 'yan uwanmu ke zamar da shaye-shaye kamar wani abin ban sha'awa gare su. Har ma su ke ganin namiji in baya shaye-shaye kamar shi yaro ne karami Gaskiya matasa kar ku manta fa, matasa ku ne manyan gobe. In kun ɓaci gobe da suwa ke na al'umma za su yi alfahari. Da fatan ‘yan uwana matasa za mu sauya wannan ɗabi'a mara kyau amin sako daga Muhammad Bashiru Damare. Yau da gobe kuna kawo mana abubuwan ci gaba tamkar kuna shiga zuciyar mu kuna ganin damuwar mu Tabbas shaye-shaye wata babbar matsala ce a cikin al'umma. Dan iyaye ya kamata ku rika sanin wanda yaranku suke ma'amala da su. dan akwai yaran da ba halinsu ba ne in shaye-shaye, Abokan su ne kawai suke saka su su gaza fidda su don yanzu har wani salo suka ɗauko na zuba kayan maye a cikin lemo wanda aka fi sani da suna lakasera idan suka haɗa zai ba su ɗanɗanan da suke so saboda wannan lemon yana da gas amma kai idan ka gansu ba za ka ce suna shan kayan maye ba ganin ai lemo ne a hannunsu da fatan iyaye za su kula da wannan salo na matasan zamani sako daga sada sa'idu daura Ta yaya matsalar shaye-shaye ke shafar rayuwar iyali da zama ma'aurata? Ku biyo mu mu fada zauren matasa ku ji muhawara akan wannan batu. Jagoran muhawarar shine Ibrahim Abdulaziz wanda ya tattauna da Tafawa Hamza da Tom Garba da Mr. Ibrahim da Mr. Ali. Da farko ga Tafawa Hamza da bayanin. Ai wannan gaskiya ne yana daga cikin matsaloli da dama wanda kuma idan za a lissafta su koko a tsara su bisa sikeli to zai zama zamanto matsala ne wanda yake a gaban gaba don ta la'akari da cewa kwaya kan bugar kwaya kan gusar da hankali kuma a duk lokacin da aka ce hankalin mutum ya gushe to tabbas komai na iya faruwa to auren ne ta yadda ake yin sa ga yadda ake yin sa a yanzu yadda zamani ya kawo yadda ake yin sa a da a baya ba haka ake yin sa a yanzu ba to ya zo ya haɗu da kuma ga ƙwaya an zo haɗa ana shan ƙwayan na ana harka a kansa to an gina shi misali da ana mu ɗauka cewa kusan ah, yawa yawan auren ana gina shi ne akan tubali wanda yake na toka ba tubali na ginshiki na hankali na al'ada na addini kamar yadda yake a baya ba to ya zo ya haɗu da kuma ta yiwu dukkan za ka zo ka tarar da ma'auratan kusan dukkanin su biyu ma suna shan kwaya din to a duk lokacin da haka ya faru so da dama za ka je a kafafen yada labarai labarai a mata da miji sun yi fada an kai su asibiti a ɗaya daga ciki ne ya ji wa ɗaya ciwo ɗayan yana asibiti ɗaya na wajen jami'an tsaro da dai su hakika kwaya illa ce babba musamman ma ta bangaren aure to auren nan fa da shi ake samun zuri'a to duk lokacin da aka ce kuɗin nan bugaggu ne yayan da kuka haifa kuma ya za su kasance to a bari in je ga Mr. Tom Garba ka ji abin da ya ce na farko zan gaya ma wannan fara ko kuma duniya gaba daya shi aure ai gaba daya hankali ne kuma aure ai duk wanda ga ya aure ya mallaki hankalinsa so amma idan har ka zo ka samu kuma ma'aurata. su zo su shiga shan kwaya ko kuma ɗaya daga ciki na shan kwaya ta ga ya nuna to akwai wani matsala wani guri kuma shi kwaya ka duba rashin hankali ne idan ka sha kwaya ya nuna gaba ɗaya za ka fita daga cikin hayyacinka amma kai kan kan cewa akwai magidanta yanzu matasa na kan sha kwaya a kwarai alli misali zan baka abin da ya faru shekaran jiya a unguwar makwabci na ya je shakwaya da dare sai ko mai hada su da uwar gidansa ina ganin ni ne kusan na uku zo na zo tabbatar an samu abin da turawa suke cewa reconciliation kafin in zo sai ya riga da mata waya sake ta sake uku so da safe kuma sai yana kuka ina matansa sai mun fuskanci cewa ai kwayar ne da ya sha shekaran jihar ya zo ya sa ta ya sake ta sake uku inda bai sha wannan kwayan ba kwata kwata kwata kwata da maganan sake ma da bai tashi ba to amma kaga yanzu kwaya sai sa yana kawo aure na mutuwa musamman a wannan zamani namu yayanmu ba su sha kwaya ba shi yasa yawancin aurantarsu ya ya to aure mai albarka ba su san meye kwaya ba su dama iyayenmu sun dauki aure aure ne kawai ka yi auren ka samu aljanna ka samu albarka amma kaga yanzu a zamanin namu ba haka bane yanzu abun abun sai tashi daga yadda kowa ke tunani kuma abun mamaki kuma abun da kowa ma zai jawo hankalin kowa sai ga ma cewa yan mata yanzu nan daga shekara irin shida. har zuwa 25 su abin da suke ciki ma dumu-dumu kenan so ka ga mace na shan kwaya kuma mai gida na shan kwaya to yau eh, irin aure za kenan gaba ɗaya kun zama to cewa ba da hankali kenan a gida so abin da ya kamata ku biyu ku shirya ko kuma ku tattauna ku ga cewa kun samu maslaha sai ga cewa gaba ɗaya abin ya zama to wani abu zai kai ku kotu saboda kwaya to babban yaya Ibrahim Misali ka ji abin da suka faɗa ai wato alhamdulillah maganan shan kwaya a yau a Najeriya gaba ɗaya ya zama ruwan dare domin kamar yadda tom ya faɗi za ka ga yarinya duka duka ba ta wuce shekara goma sha biyu ba wani lokaci kai da kake tafiya a matsayinka na dattijo ko mai hankali kai za ka rika bin gefe gefe don in baka bi gefe matan kaɗa ka zati haka kuma su ma samarin a yanzu za ka samu sun haɗa gangi suna zaune in ba wiwi akwai kwaya in ba kwaya kai yanzu ma maganan kwaya ma suna ta tara yanzu kashin ka dangare suke damawa ko kuma su sa sun ma a kwata kwata da kake ji wanda kai ba za ka so ya taba jikinka ba to kama wannan mai iya yake kawo ga su ma'aurata eh su ah, to mutum ne yau ya yi auren a cikin kwaya ya aure ta ita ma a kwaya ba aikin yi to sai ga gaba ɗaya in bai sha kwayan ba ma shi ba a cikin hankali in yi sha kwayan nan shi ne zai fi samun hankalinsa don shi ba aiki ma zai ba shi wuni kawai zai kwance yansa in ta dame shi matar sai kore ta ita ma ta gaji da shi dama a kwaya suka hadu sai ta tafi abinta yau maganan aurantaya kwaya da maza da mata duk duk kwaya suke sha kalilan ne a cikin ɗari take zaka samu ashirin da biyar wanda suka mallaki hankalinsa matasan yanzu eh, ta fa hamza kaji abin da suka ba kai me zaka a yanzu kwayoyin nan gaskiya idan ka ce za ka misalta su ko ka bayyana su ko ka kidaya su hakika in ba cikin harkan kake ba to hakika ka isa ba domacin zan iya tunawa akwai lokacin da aiki ya kai ni a ranar yaƙi da shan mugan ƙwayoyi na duniya da na je ofishin hukumar yaƙi da fatauci da ta'ammali da mugan ƙwayoyi da ke jiha headquarters da ke jiha na je aka fitar mini da ƙwaya kwaya kala-kala ni a lissafi na a lissafin abunda na gani da idanuna na lissafta 35 a cikin 35 din nan shi jami'i da ke kula da wannan ya ce min suna fiye leta wannan da ake kunna wutar na sigari ko a kunna shi ma ya zama kwaya ga kwayoyin nan da ake amfani da su cutar remol wannan ka sun zama ruwan dare yanzu kama a gida ya zamantakewa ta kasance a irin wannan yanayi zama ne na hauka duk a lokacin da aka ce duk abun da babu hankali a ciki to ya zama hauka kenan to don haka duk lokacin da ce ma'aurata mashaya ne bugaggu ne to in babu hankali me ya saura hauka to a lokacin da duk hauka kuma idan yana nan shi kuma komai zai iya faruwa ta yiwu haukan nan ya jawo jiwas juna rauni ta yiwu ya kai ga kisa ta yiwu su su haɗu dukkan su biyu su je su yi barna me barna ta ayo daga ciki ko su je su tsokani wani wanda ya fi su ko ko su tai su je su yi wani abu da ya saba doka misali sata fashi da dangoginsu a wasu da ma'auratan ba eh, a wata bangaren ma'aurata kuma kawai a irin wannan idan akwai harkan kwaya to haƙiƙa kamar yadda wani malami a baya faɗa ya bugu ne suka yi faɗa da matar ya ce ya sake ta mhm. to kaga na farko kenan magana zama aure kaga tana nan da yadda take kaga wannan dole a ji a nemi fatawa wajen malamai a sanya a auren yake na biyu sa'an nan ƴaƴan wani irin ƴaƴa ake haifarwa al'umma na uku in akwai ƴaƴan su kuma suna nan wani irin matsayi ko ko wani irin rayuwa ake nuna musu na hudu tabbas idan akwai ma'auratan da suke bugaggu ne a duk da suke a gidan da suke in na haya ne okay ba gidan haya bane gidansu ne na kansu a unguwar da suke ba a unguwar da suke a dubi garin da suke so duka irin wannan ya nuna kenan akwai masifa babba tattare da wannan to a ƙarshe menene mafita gare mafita shine a ji tsoron Allah a lura cewa rayuwar da za a gina ta bisa buguwa mummunar rayuwa ce rayuwa ce wacce take tattare da shedanci kuma a duk al'amuran da aka shi ya shafi shedan to akwai nadama a tattare da shi to Allah raba mu da nadama to Mr. Tom Garba kaji abin da shi tafawa ya ce a kai wani shawara ka bada kuma menene fita dangane da wannan ganin kan cewa irin waɗannan matsaloli kan jawo tabarbarewar aure to ni na farko zan ba da shawara shawara ko ba ga waɗansu bane matasa kannan mu da yi mu da iyayen mu ma masu sha to dan yanzu ma abun ya kasance sai gama iyaye ne suke aiki yara su je su saya musu kwaya su sha so kwaya ba mafita bane ga biyan bukata na rayuwa kwaya ba mafita bane da za ta ce a ta ɗauke maka wani lalura ko damuwa ko kuma ta warka maka da wani matsala kwaya idan ka ɗauke ta kana shan ta ba abin da za ta kawo maka rayuwa illa face wahala da kuma bakin ciki so mafita ni ina kiran gwamnati su wa Allah su wa annabi su taimaki matasan mu dan yanzu idan ka ga sabon mawakaci to yaro ne har da magidanta kwarai eh, da magidantan ka gansa sabo wallahi bai yanzu ba a hauka na Allah da annabi daga hauka masu shaye-shaye ne sai mahaukata masu shan wiwi kaga kuma abin da aka ce maka mutum ya yi aure saboda ya samu albarka a ƙarshe kuma ka samu la'ana ko kuma ka samu abinda ta fara faɗa ka lalata ko kuma ka gurbata shi zamantakewar rayuwa kuma da jama'a da suke kusa da kai kaga babu abin da za a ce kuma wani mai albarka ne a gurin to ka guje ta kawai ka yi abin da kai kake ganin ka yi saboda Allah da annabi ne kuma sannan jama'a su gani su koyi ka zama wanda zai fara koyawa jama'a abu mai kyau a rayuwa. Baba ya Mr. Ali me za ka kara kan cewa sharan da aka ba ma'aurata musamman wajen gujewa shan kwaya? ya kamata ma'aurata su ji tsoron allah su sa allah a gaba su haƙura da shan kwaya domin ala misali kamar yadda wanda yake faɗi shi makwabcinsa ne saki matarsa to ni ɗa ne na kusan ɗa ne nawa kusan ɗa ne nawa aka ya je ya sha kwaya ya je karbi talabijin na wani da vcd na wani akan zai saida shi a buge ma ya karba ya karba ya saida ya je ya sha kwaya da shi da matarsa matarsa mata sha isi ma sha dama auren haka aka yi sai mai kayan ya zo ya ce na son kayansa sai ka yan sanda aka kama shi aka je aka rufe kwanansa uku shi mai ma san ma an rufe shi ba to kaga sai kwaya ba ta da ba ta da ma amfani kwata kwata a rayuwa ina kyau magidanta mu roƙon da muke magidanta su zama mutane nagari su ji tsoro su daina aikan 'ya'yansu su sayo musu kwaya su yi haƙuri su zama nagari ni kiran zan musu kenan to wai yaya aka yi ne wannan matsala ta yi karhin jama'a har ma aka kasa shawo kanta raunin daga talakawa ne ko kuwa daga shugabanni abin ya kai intaha ya kai matsayin da dole ne hukumar mu da mu kanmu da matasanmu da dattijanmu da iyayenmu mu miƙe tsaye akan wannan al'amari domin kusan a duk faɗin najeriya jihohinmu na arewa especially jihar da nake ciki har a da ake lissafawa kusan ana cewa tana ta biyu ko ta ɗaya ko ta uku a wa'anda suka fi samun matsala na wannan harkar shaye-shaye so wannan abubuwan in ma bai shafe ka ba ko bai shafi ɗanka ba ko ɗan uwanka ba to ya shafi al'ummarka to dole kana ciki ya shafe ka a magana ta gaskiya an yi gwamnatoci a baya gwamnatocin nan da aka yi a baya an samu mutane wanda ba su san ciwon al'umma su ba rashin sanin ciwon al'umma shine mun ɗebi shekaru da ɗan yawa da ake harkar ake demokradiyya shigowar demokradiyyar nan demokradiyya abu ce mai mahimmanci amma shigowar demokradiyya an samu shugabanni na siyasa da suka ɗaurewa matasa gindi har suke ba su kuɗin siyan wannan kayan shaye-shaye domin me domin su zama musu garkuwa ko 'yan bangar su ko wani abu kaga wannan ya ƙara taimakawa wajen lallacewar matasa akan wannan harkar shaye-shaye magana ta gaskiya shugabannin da muke da su a arewa shugabanni ne domin shugabanninmu ne al'ummanmu ne daga cikinmu suka fita ba daga sama suka faɗo ba a cikinmu suka fita amma suna da rauni wajen kishin al'ummarsu wannan rauni nasu shine ya kawo mana abubuwa suka taɓarɓare mana na harkar ilimi domin duk wanda za ka gaina harkar shaye-shayen nan akwai masu ilimi matuƙar ilimi amma majority akwai jahilci a cikin al'amarin rashin ilimi da ba su taimaka wa al'ummarsu da ilimi ba suna ɗiba 'ya'yansu suna kaiwa ƙasashen waje suna ɗiba 'ya'yansu suna kaiwa makarantu na kuɗi masu tsada ya taimaka wajen harkar shaye-shayen da ta yi ƙarfi a cikin al'ummarmu gwamnatin da take ta baya gwamnan mu na jihar kano allah ya saka mai da alheri domin ya taimaka wa ma'aikatan da suke kula da harkar shaye-shayen nan kwarai da aniya ya ba su gudunmuwa kwarai da aniya ya kara musu karfin gwiwa musamman har makaranta ya kirkiro a jihar kano ta horar da yara da suke shaye-shayen nan ana ɗaukar su a kai su can a dinka musu allurai ana kula da su ana ba su magunguna kuma in sun sun an gama mahoransu ana koya musu sana'a a makarantar nan kuma in sun fito a basu jari kaga wannan gwamnati ta nuna ta damu da al'ummarta saɓanin gwamnatocin da muka yi a baya so da a ce duk gwamnatin da za ta zo za ta dora kan abin da ya yi na kula da harkar shaye-shaye nan ya gina a ƙara gina irin makarantun nan a ɗebe su domin duk wanda ya riga ya nisa a shaye-shaye nan jininsa ya riga ya gurɓata idan bai sha ba ba shi da kwanci hankali so magana ta gaskiya mu al'umma hausawa ne mu musulmi ne mu domin muna magana akan jihar mu da ƙaramar hukumar mu magana ta gaskiya ya kamata masu arzikin cikinmu su kula su farka in bacci suke yi su taimaka wa al'ummarsu oh, masu rauni wanda Allah bai horewa ba idan ka duba muna da ƙabilu da yawa a Najeriya yawancin ƙabilun kudu mutumin da yake wanda Allah ya horewa mai hali ba sai 'ya'yansa ko 'yan uwansa ko danginsa ba yana ɗibar matasa na ƙauyensu ko na garinsu ko na ƙaramar hukumarsu ya taimaka musu da koyar da sana'a waɗansu a basu jari waɗansu a taimaka musu mm-hmm. amma mu al'ummarmu abin da ya damu bahaushe mai arzikin bahaushe daga shi sai 'ya'yansa shi kawo kusan zakama suke yin kamar in baka ka bani to kaga wannan ba karamin rauni bane kuma mu dinnan al'ummar nan tamu mun yadda mu musulmi ne mm. oh, amma abin da yanzu kabilun nan da ba sa musulunci za su yi na taimaka al'ummar su mm. hausa mu ba sa yi domin ina da dalili guda ɗaya mm. muna da asibitin kutare a bela akwai yaron da yake aiki a asibitin kutaren nan a bela kutaren da suke cikin wannan asibiti kashi casa'in da tara hausawa ne musulmi amma ina tabbatar maka da ya ce duk ranar lahadi da asabar sai inyamurai daga coci coci sun kai gudunmuwar abinci da sabulun da da wanduna da kayashi You know the funny thing? I knew that not, you know, not looking at you or not telling you to, you know, go to the clipboard. I knew it would come in handy one day. I'm just like going with it right now basically. Allah sarki ɗan Ibro Allah ya ji ƙanshi. Yau Halima Abdullahi ta yi dogon kiwo saboda haka filin da fada-fada watakila sai gobe. Idan Halima Abdullahi ta dawo daga cin kasuwar ƙarshen mako. Amma ga Faisa Abdullahi Kano da tattaunawar shi da wasu matasa akan wasannin ƙwallon ƙafar da aka yi a Ingila a ƙarshen mako. Muktar ya watan naku ya kasance a wannan satin. Wasa ya kasance tsakanin Arsenal da Leicester, Arsenal ta ci Leicester biyar da biyu. To gashi satin da ya wuce kun sha kashi ko kowane irin gyara kuka kuka samu kuka tsayar da bantan ku wannan satin? Eh to kamar yadda na gaya maka dama cin da Chelsea suka yi mana an yi tabarin ɗinsu ne sun ci mu. kuma ka duba zaka ga su kansa FIFA FA ta Ingila ta yi gyara an goge jan katin mu an maida wa dan wasan su wanda ya cancanta da bawa dama can mun da kyan ba wani gyara da muka muna da kyan mu kawai dai an dakile mai um, ya za ta na kenan yanzu satin mai zuwa tun da za ku kara da Manchester to gizo da Jamila ta da kunne na akan kuri da yawan cika baki kawai sai an tashi me ya taɓanka da ƙarshe sakona na ƙarshe shine ina yi wa jamila da dukkan ɗaukacin magoya bayan arsenal fatan alheri ka bayyana mana sunanka da kungiyar ƙwallon ƙafa da kake goya baya sunana musa alƙasimi kuma ni magoyin bayan manchester united ne to wasa ya ƙare kuma da alamun an ci nasara ya wata wakana tsakaninku da da wasanni gashi nan yanzu mun fara samun nasara dama yan wasanmu ne ba su gama fahimtar junansu ba mun siyo sababbin yan wasa dama dole sai a hankali za su fahimci junansu kuma yanzu gashi sun fahimci junansu mun ci wasa uku a jere da ana ganin kamar ba za mu iya ba amma gashi nan yanzu duk wanda muka kama uku uku muke badawa amma yanzu misali idan mun duba kan tebur za mu ga ku ne na daya amma kuma a kasan ku akwai su man city su chelsea su arsenal musamman ma sati mai za ku kara da arsenal anya za ku iya rike wannan kambun na ɗayan kuwa wani ba na jin arsenal ko da wa za mu zuba musu duk yan baɗin da za mu zuba musu za mu ci su ko yan firatin muka zuba za mu ci arsenal shekara nawa ba su mu ba in ba tsotsayi ba ma na last year fa cup muka ba su opening pass suka je suka ci mu tuwan amma arsenal ani ba na jin su yanzu dai kare na arsenal sosai da sosai ma in an ci ku sati mai zuwa zan neme ka to shi kenan ba matsala a ƙarshe me sabon ka na ƙarshe sakona na ƙarshe ina so magoya bayan Manchester su kwantar da hankalinsu wannan wasan na Arsenal ba wani wasa bane na tashin hankali sannan tim ɗin yanzu ya yi balance duk da muna fama da rauni na ciwuka na bayanmu amma wannan ba matsala ba ce za a samu 'yan bal da za a sa su rice wajen kuma za su yi yadda ya kamata a takaice da sunana abdullahi Jimiya fage kuma na kalli wasannin kuma wasa ya yi kawai dace ne dai Allah zai kawo shi. Wace kungiya kake goya ba? Eh na koyon bayan kungiyar Real Madrid. To gashi satin da ya wuce kun sha da kyar a hannun Granada kun ci su ɗaya da kyar. Kuma gashi wannan satin ma kuma kun tashi kunnen doki. Ya wasan yake kasancewa ka ga Real Madrid? Eh to a takaicen takaitawa dai shi mai horar da wannan kungiya shi ne ba wa ainihin kungiyar matsala domin akwai ɗan wasan da kwata-kwata a sassan ma baya bugawa kuma sai ya kasance ya fito da shi a chess 11 kuma dole aka samu wani poor performance na attack to shi wannan shi ne ya fi mana dunnan matsalar kusan da ya cire shi ma wanda ya sako din to a nan kowa ya kalli bal ya san ta canza wannan shi ne abin da to kamar wani hanyoyi kake ganin za a bi a gyara eh abin da hanyoyin da ya kamata ya ji kawai tim din mu da ya sani na test 11 tunda muna da benci mai kyau to su ya kamata a ce ya yi amfani da su fatan ka na karshe ga kungiyar Real Madrid eh, shine ina so mu dauki La Liga ko mu dauki Champions League yawa Allah ya saka dalili To Jamila kin ji saƙon Muktar zuwa gare ki. in kuma gaskiya na ji daɗi da dai bai cika baki ba wannan karan bari dai mu gani amma gasar fili yana so ya miki tambaya game da abin un eh, eh, wato jamila ya kike ya new york New York alhamdulillah ka san ma mu na nan da yake New York din nan gaskiya ina jin daɗin aiki a nan masu aikin suna kula da su. Sai wakin dawo, dawowa fa zaki. Ina fa tunanin fa gaskiya ina jin daɗi da. <laughs> To sai an jima ma. To gode. <laughs> To sai gobe Jamila Allah ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.